وهذا لابد معه من نوع wannan ba makawa ainihin yana da wani nau'i na tanadi wani nau'i na rigakafi ko na tanadi ne isa shi mai yin yana yi bai kawo ba shi ko dai je na kallo kawo wakama la yana da kafa na biyu wakama na hagu an ya komo to nan mai matsala shi ne an hana mutane su tsaya akan mutum akan shugaban su suna kamar gadin Na'am. Mm. Na'am wurin. Eh, wa'annan sun ɗauke sun ƙiba daga sallah su jadanta suna yi wa mutanensu asalin sallah ke su jada yi to sai suka ɗauki a cikin sallah suka ɗauki sujada suna ba wa shugabannin kaga ya Allah sai kwace Allah ke jada. wa ula'ika ai kaga ai zaka bi ke ba uha ba shi na kace an hana haka in hina yi ba ai kaga koyi koyan bautan Allah wanda ya maka haka bauta maka yi kamar yadda ake bautan Allah wanda ta kai kusaye oh, ya sujada a kanka ya ma sujada irin yadda ake Allah jada to hakan ka bai sa zuwa ƙarshe suna ya tambayan wannan ke su kuma su tsare a ƙarshe a gabanin su suna bautan Allah suna bautan mutane da irin yadda ake bautan Allah tsayuwa Allah ake bautawa da tsayuwa sai kawai gari ko da misali in an zo a tashi ilali ko kuma a'a yana zaune a tsaye a bayan shi Allah ke wa haka Eh, to malam irin wa'annan dubban ne kakkamanta kai da kaje cewa muna karatu ne za mu san inda za mu kullo a barnan nan. Da sarkin na da ilimi ya yarda. Ba ta je ta same shi ba sarkin nan da za ka je ka same shi ka ce masa zan kai da sarkin musulunci kaza kaza daɗi zai yi. To amma malamai ba su iya jan shi su koya masa ba. Sarkin nan duk ina tare da malamai. in suka je bukatun su suke faɗi ba su faɗin Allah so suke su amfana da sarkin ba su amfani sarkin ba to an ka dubi irin wannan sifa duk muna da ita akwai makaranta fa irin wannan mutum zai zo ka ga ya zo makaranta amma ina so na ya taimake shi in wani bai ya same shi ya ai ana wa mutane ni ma wanda bai kamata ya ga maka ka ba sai ya maka shi kana da shi ka yi masa mai kawai ka zan wannan maganan igiyar ma gaskiya ba ta taso ba ya zo ku aiki tare ana ma zuwa ake sauke taso ba za ka gansu ba duk mai neman taimakon ka za ka je bai zo aiki. ana aikin musulunci ba zuwa ai mun shiga iyawuya duk inda ka kalla muna ciki kuma wallahi malamin an je an dawo malamai na da kaso mai yawa ba su kaɗai ne da kaso jahilai na da kaso mai yawa amma malamai sun fi su kaso mai yawa tun da su aikinsa su koyar to amma suka je karɓa suke kawai ba wasu ke yanzu ka dubi misali irin masu zuwa farki na kiran su shugaban ƙasa na neman su su je su ga gwamna su je su ga menene duka bukatun su bai wuce su amma da niyyar musulunci har su karan shugabannin sun yi a garin mu ne aka shirya a wasu malamai aka kasu kashi biyu sai suka yi ƙungiya malaman su ne malaman gari kaza suka je suka shugaba shi da yake shugaban shi ma shi ne aka yi kaddara sai ta kaddara ta aikin ta mm-hmm. da aka tashi abin nan da suka gaishe suka ce to insha Allah ya rako sai na in Allah da ka gida ne in an je gidan Allah da ba komai insha Allah sai kun gani da ya tashi ba su abin da ya samu da ya ɗauki kwali sai ba wa shugabansu shi kun shugaban ba da shi aka zuwa ka gani saboda wannan nuna maka karnancinsu aka ɗauka ka yau shugaban kamar ne misalin a ce maka mara daɗi kaga ai in ka in kai sa irin wannan alƙa ka samu rawani kana ka kwaɗo da baba sare wane ne haɗa da igala ɗan kansa gingi hmm? an ce da matasa ma kaza kuka tafi ko kuma ko biyar kuka je ku gama je to shi kenan ba ya ce mala ne ya toho mu kaza kaza kaza ce to shi kenan kai amma fa na ji daɗi na ji daɗi ya sako kasa sako zauna kawo shayi ku sha ce to sai kun gani sai mun gani insha Allah da kai mai wayanka kai ma mai wayanka kai ma mai ɗinka ka ɗauka kun gama tarkabatar ko ya nuna in ya tashi ɗauko kwalin sai zai ce malam na ga yara ta zo an ka tsoro an gaishe ni wallahi na yi mamaki a she kana sane da ni wa kuta na ɗauka baka zama da zamana ba to gashi a cikin kuwa shugaban <laughs> da gudanar alhaji ba na ce wa ruwa na ni mai kuɗi ne a ran nan zan ce ai ba zai yadda ba ban sai ɗauke wani wani mugu ma sai wanda ce cewa ni mai kuɗi ne idris ne shi ne alhaji shi ne shugaba ko alhaji ba na ne kai da zuma ma yanzu ya su ya ba ma ai wanda ka fito su a ni dan ba su wani shi ne kuɗi ne ni kaza ne na kaza ne duk inda aka tafi kaza ni ba san kawai ba duk abin da kaza ne ka ɗauka ba ka san kawai ba ma Allah idris sai ka na to ta yanzu ya aka yi sai suka dace da yake dushe gunde sai suka ce to yanzu abin da za a yi kasan na sani kasan na bari ya ka taro mana da yake sun ga kuɗin kattaɓa ki duk ayyuwa sai suka ce to raba haka aka tara aka raba shi dama shugaban da aka wasa kwalin kawai aje kwalin dinga dariya wani kun je kun shirya ko ne kungiyar ko ne kaza to gashi da aka tashi ba da abin sai aka kawo ke to kai tun da an samu ba sai ƙarfi yana ka ba sai na mu raba shi kawai a raba shi kawai ai hakuri kai ma in ba da mun je ba ka samu wane ne inda aka samu ya karɓa ya ta ƙari ka nan hidda dinga zagin juna to malam ba Allah a cikin tare zamanin tare zuwa shi ganda ake ba dan Allah ake ba kowa ya je ne samu nashi saboda kana Allah da ya zaɓi kawai ku ɗauka ne daga farko fresh kawai ku ci gaba da koyar da na gaban wanda ya zauka koyar da shi tunda an riga an kan so aka san su malamai ku ba san ku malamai ba kama je ka ci wasa kanka za ce kai ma kana son ka ci wasa kanka kai ma kana son ka dinga yin kaza kai ma sunan ka ke nema kai ma menene shi a ah, me ya kai haka ko ma gefe kaza ne wallahi idan eh, da rabu sai ga Allah ya ɗaga ka shi sarkin ya zo ya fara ka to daga nan ma za ka yadda za ka ci gaba da jan shi har ta Allah ta kasance amma yadda abubuwan na jabalwale ba yadda za su yi na koma gefe mutane duniya ake bauta duniyar ake nema kowa abin da ke maslahar kansa yake nema ba ta addinin da kuke yi ba ai ba za ka ce ana mutane kusan duk malaman na zuwa tare da su wannan zai zai kaza wannan zai zai kaza kaga mutum yana ma goyon bayan karya a fili yana kare shugaban a fili to haka yan ƙananan daga sama har ƙasa haka ake wanda kaga bai yi haka ba bai kai wannan martabar ne shi yasa ake zagi ran da ya kai wannan martabar sai ya fi kowa lalacewa sai ran da ya hau martaban tukuna an ga bai karawa ba ma lalacewa ba sauki yanzu zai kuwa bari a ɗanyi ko alwaje hutta su ga shi dogo eh o ta sa'ud ai dole in roƙe ta fi yi ke kawai ta tara ta sa'ud ai a cancanta kokolon ta zama haka dukan da aka yi annahu haramat kafin fil fisrati an hana raba canji ka ba da kuɗin in an ji ka karba saboda wannan hanya ce ta riba an ce riba ne wa bai rabawi da ciniki irin na riba bi misalihi misali da misali a da shi ko ainihin kabal kabdi Allah لأن ta Kada a ɗauki wannan, wata hanya ila ta'ajili. ba da أصل A baya أبايا abu a jinkirta. فهماهم ko min قربانه Allah sai ya kare su daga kusantar shi wanda kada a yi kusa da shi bistira fi tak'abobi. da sharadin sai an karba hannu da hannu fil hali thumma awjaba alaihim ya wajabta musu fihim at dole sai an samu daidai da daidai da abubuwa ribawiyai ne wa Allah ya zai da ahadul iwadai ne kuma kada a yi daɗe a kan ɗayan abun musanyen in canjin da za a yi alal afar idza kana min jinsin wahidi hatta ba a muddun jayyidun yadda ba za a sayar da mudu kyakkyawa ba bi muddani rabi'aini وإن كان يساويانه يعني. سدا للذريعة أنه للذريعة ربا النساء ربا النساء الذي هو حقيقة الربا وأنه إذا منعه إن أكهنا من الزيادة نابنا مع الغلول لوكتي أي حيث تكون الزيادة fi muqabalati jauda wajen muƙabalan kyan abun wannan nashi bai da kyau wannan yana da kyau ko wannan mai kyau ne to in za a yi a ƙara aw sifatan aw sikkatan imma siffa wa imma qiran aw nahwiha wa man'ahum minha haythu la muqabila laha tunda babu fifiko a cikin babu muƙabalinsa. إلا مجرد العجل الأولى فهذه هي حكمة تحريم ربا الفضل التي خفيت على كثير من الناس حتى قال بعض المتأخرين لا يتبين لي حكمة تحريم ربا الفضل نيجا بعد أما بنغفا إذا حرمت ربا الفضل وقد ذكر الشارعة عينها هذه الحكمة بعينها فإنه حرمه سدا للذريعة ربا النساء وانا ربا ننسى ربا بنكي فقال في حديث تحريم ربا الفضل فإني أخاف عليكم الرمان رما نمكت على الرمان رمان شيني والرما Eh? riba, الربا وتحريم الربا حرمت Nau'un haruma, lima, حرم لما فيه من المفسدة وهو ربا النساء wanda mutum zai zauna ya dinga cikin dukiya a banka wani nau'in haruma tahrima wasa'ili ɗaya nau'in an hana shi saboda alwasa'ilu laha akamul maqasidi وسدا للذرائع وظهرت حكمة الشارع الحكيم وكمال شريعته الباهرة في تحريم النوعين ربا الفضل ربا النصر ويلزم من لم يعتبر الذرائع واندب إلى قريب دعني ولم يأمر بسدها أن يجعل تحريم ربا الفضل تعبدا سند شي به غانو سد زراي بچي تو کوي ريب الفرض يا بشي عباده سبوده دي النبي عليه محضر لا يعقل معناه كما صرح بذلك كثير منهم مختارات